a ga wuraren da ya ta a rubuce ya rubuta ya ce istesa ne babu kyau to amma a cikin littafinsa akwai inda ya dinga istesa nan sai ba iya istihisabi istihisari abin abin nan yau kai ko a shi gaban shi nan dai ga tsaya ga biyu har uku yau wa ba uku ba uku ka gobe mu kula ba jiya da muka a biyu ne yau ne ya kamata da ba mu kula Allah taimaka mu kula ba uku wa qawluhu ko kuma lamba an kuskure kawa wannan na uku ne wa qawluhu wa ahabbu wa ahabbu lirrajuli wa uhibbu lirrajuli أن يسمي الله عز وجل في ابتداء وضوئه هذا تباب نفسي أكن بسم الله وزيك من المصطفى بدنا إن شيء مصا مستحبي ينا صوتي متنتهي ولا نعم يا عم بشي الله هذا يا ينفعني باستيزاني وأحب هذا التعزين كان للرجل أن يسمي الله عز وجل في ابتداء وقوته فإن نظم سهى سمى متى ذكر فده حكاشي شاسي idan mutum ya shagala to ya ambaci Allah na biya inda ya ba. wa in kana qabla an yakmala al-wudu'a in ya zama kafin ya gama alwala ne shi kenan wa in tarakar tana nafiya in ya bar bismillah nan da mantuwa aw amida ko da gangan mabari lam yufsidu ruhu kaga istikhari yayi insha Allah ta'ala dan iya bikin sa yake na biyar wa qawluhu wa la uhibbu lil ba ni da sha'awa wurin eh, istikhari kenan kamar arwala an zida ala salasin ya daɗa kan uku Daya abun da zai yi uku amma ta yi daɗa wa in zada lam akrihu amma in ya daɗa ne ban kyamuce shi ba sha Allah ta'ala ta ga bai da dalili eh ya isa ai kaga istikbahi ya yace sani ne ce ba ni da sha'awa ko kuma wannan na ƙarshen da shi ne ne in ya yi kyau ne laifi haram in sha Allah amma ya annahu ya shukku na shiga a ƙaunuhu Allah ma janna insanun illa an zala ina da wahala mutum aljanu su shige shi sai ya yayin zali Allah ma mace aljanu su shige ta irin su shafe ta din sai ta zuba da wani sai mai shi kallama jannan insanu kaga insanu miji ba ciki mace na ciki illa anzala fa in kana hada fa in kana hada هكذا إمكاكني اكتسل المجنون بالإنزال Wanda ya يسا shafan الجنوب to zai yi wanka saboda zalice. ba majanunu mahaukaci turan ba wanda yana da wani abin da ake sa aljano sun shige shi din nan aljano shafan aljano yana da wani wani tijatiya wa in ma ya faɗi wa in ma ya kama maganganu wa in ma ya fita da gudu wa in ma ya kama zage-zage sai an rirrike shi sai an ya gama tajjatun ya dawo lakwas a ce masa ka a ba sai ni na zagi ba ka zo yayin da ka shiga cike doki kayan ka ko yanzu daga kai sai soyayya ana ba ba yanzu abin da nai kenan to je kai wa ana son yi saboda ina da wahala aljanu su shafi mutum da yake ba in ma ana samu yake Allah sai sa duk wanda aljanna suka shafe shi dai daga fiyakinun ne eh, to yawa wa in shakka fihi eh, in kuma ya yi shakka ko shi ko ya yi zalu shi bai ji wata alama ba a habaktu lahul Kisara. kada sami inda yau Ibrahim kada inda yau a habaktu lahu al-istisala ce hasa zai yi bai yi ba zai kuma yayi to yi wanka kawai an Wannan walam aujib zalika alaihi amma ban wajabta wannan gare shi ba hatta yastayqil al inzala sai ya zama wajibi da yi wannan in to wannan wanka wajaba shi wani na bakwai wa qawluhu wa a ah, to ne shi daga kana kallon da kajin kwaro wannan na kan can da kajin kwaro-kwaro da kauluhu wa uhibbu lil mu'azziri kina kan mai kiran Allah Allah ya kallama. hatta ya tsuga a gani istisa ne a gani ina Allahu akbar Allahu akbar ko da ka kamata kana kana in ka ɗauki ka kira sallah sai ka gane kada kana kira sallah ka ina zuwa ko ya yi amma sai sani abin nan ya yana so yi shiru Allah hatta ya furga min azanihi fa in takallama baina zaharan min azanihi in ka yi magana a tsakankanin kiran sallan nan nasa a zani ala yi haihu ma gaba da shi ba zai sake ba kablar kalam wannan zalika kalamu masha na tabbas kama wurin ku ba wa qawluhu wa idza adana rajulu ahbabtu an yatawalla al-iqama dan mutum ya kira sallah to ina son yayi iqama Allah ce duk da ne ko wani ya gina kuma bai yi da dabar cewa da kyau da yin ma'a minal minal tasiri sami in yi fi ba tara ko takwas a kauruhu wa uhibbu an ya kuna mu'azzinuna kulluhum siyaru ina son a ce duk mai kiran sallah mai zama fiye yi ko zama zaɓaɓɓen mutane shi zaɓaɓɓe ne zai da wayan da yake kalle-kalle bai kallon wannan yusuf ɗin bai kallon wane ne apple ɗin wacce tsiya in je ne kira sallah da kan to bai kamata yana kallon abubuwa ba ya kamata ya zama rajulun salihun ya far duniya ce ba Allah shi da shi sannan kuma zaɓaɓɓe wajen adalci Na farko baya kariya kuma bai zama wurin hira kada inda ake zama a wurin hiran nan malam da wuya mu ke zauna wurin ya sha akwai abubuwa da ko da ba ka faɗi ba wani zai kawo ka goyi baya ko ka ji dace kuma mai zama da kai ana cikin hulɗan da ake kyama to ya kamata a ce dai ladan bai zama cikin waɗanda suke ma'ana kutsawa cikin abubuwa Yan labarin siyasa zai zo ba wa'azi ba komai a zagi wannan a yabi wannan a gyara wa wannan a fata wa wannan ƙarshe a jingina wannan ga wauta ana gyawawa ne wannan da kaza in kama ta yi wancan kawai ce maka kaza to me yi shi nawa mutanen ba wannan ba ladan bai kamata a gan shi cikin nan ba ya ishirafi saboda ala auratihim domin suna kallon sirorin mutane inda na kai hasumiya nan da mutum ya kai ai kaga zai gano abin da zaka san bai gani ba to ta ko wanda zai hau ya gano abu dole sai wanda zai iya boye sirri sai mai mutunci ba kome zai tsorar ba amma ban da magulmaci ina kiran sallah na gaga ana da matan gidan wani haka suke da babu ko dan kwani ai na hango kaza na hango kaza bai kamata ba wanda fasiki ya kira ba Allah saboda darajar su mutuncin su saura fiye menene gaba wa amana amanatihi alal alal waqti masya Allah ga ga to ila biya saurari ga biyar can shi ne da in kuka in ko sai kun gado na hudun kuwa hmm? hmm? shafi "Sana son kai magana ba ka magana hmm? wai mai kake faɗi ko oh, shafi eh saboda haka za ka kawo su ma nan ko za ka shigo su ba ma wai ka san wurin ba bari dai na gama kurfe rufe da kuma za ku kai hadda a yanzu ba ya gama buɗe inda karatu ita ita sai na bari ka manta su yanzu ka riga ka shirya وقوله وأحب wa نعلم وأنه وقوله وأحب رفع الصوت للمؤذن Eh? Eh, eh saura guda bari a kasu kawai amma kare da kuma gaskiya ga eh? famushi wani jan rabu da shi eh ko kadar dubba mai albarka da ina ina alba da wasu ne shi ne wancan a ne kullum Nam. Ah, a bai halatta. A wannan haulatu tsoron a fiye mutanen kyan. Don haka ba farkon littafin wannan mun fara da cewa ba a ta tambayi auren mutane ba. Sai ya rasa kai mutum duk wanda ya aikin sa tona asirin mutane sai Allah ya tona da shi. aje je kai ka je ka gani da ya iya nan ni ba na son da ta na zaka kai dai ga ba ni ke kare shi a ci ta lafiya kai kai ka malam ka duka zafiban da ke tare da ka yayi shi ka wallahi malam ba yanzu in ka duba a duk ɗan ƙaramin ajiyar da muka ce za mu yi rankon sallah kwana biyar ana iya na san cikin yayin da aka fara bayan ana bin kilo ya ta kai talatin na wata guda ta eh? Allah hana saune-saune ko da aka zo nan sai eh? abu ma yayi da kawai mu da muke kuma ihu cewar kaza kaza dai ba yi ne ba ni ba ni ma ga gare ni ne ba na ce ko na yi ne yi kan nake tono ma ko ni ma ban yi ba ina yi ina hanyar zaman fasa ba na gaya muku su su ba abin da zan koya muku nan tun lokacin da wannan shi ya kwaɗe ne da cikin wata rabazan dama kaman kaɗan da ke jira kuma ba wani fara ba ni da ina lafiya lau ina iya yi wannan kawai shaitan ne ya samu daga wurin me ya yi min me ya yi min yanzu in na fara sai ibara in fara amma ina ban fasa ba ani da igala muna da muna bugawa ran da ran da duk riga kamar da mu kai ka ba mu shiga ko ka bi yanzu eh amma da ka kokari yi ba zai na kwana kuma ne amma bari ka zuwa ne insha Allah in ki haɗa ka yanzu magarisar na yi ba da za ka ji jikin ka gaba da ya yi sako ya ya sako da ka zauna abun mushkilan ni na zauna zan duba karatun ɗin da wahala nake duk abun da na karanta ban ma san mene ke ce kai a saboda shi zan da wani wuri ba sannan ka kwanta ƙarshen lokaci ya kure duk za ka samu ka gama abun da ta kafa wanda za a sa da mutum bayan yau wanda ne wanda za ka za ka zo ba dole in zo in bi shi ba saboda kana tambayar abin da ko ku yi ban da shi don zo ne ya ce ah, ana zuwa kan ke kai ni wannan abin da shi ba na yi duniya na ba bai yi ba amma wannan ban yi ba Ni zo da musulama wani layi ga gire. Ana tsallake yankuwa. Sai karatu kawai ko ba da kaɗan ne shi ƙarfin mu rana maka tsallakin bako yanzu dai yan uwa suna ta bayyana da shi din na faɗo muka faɗo da ne sai kowa sai ki faɗi jiya to shi jiya jiya ne ko kan nazari wannan aka zo kansa ya eh, wani waye wata kwana wancan aka zo kansa ana zuwa kan jeje ta hanyar da Allah yi da biyu to shi ne kawai ce ni haka ni ma haka ni ma haka malam ma ce ba busari ba mun karanta ko kuma ma kaddar na Allah haka kadar hire na ga wannan Allah ne mun yi yanki ne akwai Allah magana ba Allah ba a su ruwa ba gare bai abu da to amma ya za a yi shin sakan kancewar ka ta rahu ga gagare mu cái Sama. Eh? So. Mana? Kata ni sesungguhnya kamu masih di dalam dan naik ke ke. Mungkin anak anak kau itu Tuhan ya ya. Jodoh ini siapa? Karena mata anak jahat anak sembari ya ya. Jangan cuma betul betul. Eh cuma jawab ada yang sana. hankali na ya tashi ta ce wallahi ban taɓa raina kaina ba ce ni ban zafi na je na buga na buga abin nan ya kewa na buga na buga yanzu ta daina magana ma wannan ba ta daina magana to ita ba ke nan duk da gaskiya zan cikin wani jiki masu ɗan fafatawa a ina muke jama'a kan matsala ba ko faɗi ana fama da kaza kai kuma